الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمنا تكل التابين أمدة الأحكام كتاب الحج بابي ديك بياني عكام هدايا أيو لهدي شاهدوا قوة بالقادة شكرا دبو إلى دريه للثلاثين دأكو bayan hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da talatin ga watan tara shekara dubu biyu da goma sha 2011 meladiya na mu ci gaba da karatu a ciki wannan littafi na umdatul ahkam hadithi na 230 الحديث الثلاثون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا بابي هنا بياني أكن هديا هديا shine dabban da alhaji ke yankawa ranar goma ga watan zulhijja hadaya bi ma'ana kyauta alhadiyya shi ya annabi sallallahu alaihi sallama bai cin sadaka amma ya akhudul hadiyya yana karban kyauta abinda yasa ake kiransa hadaya tun kafin zuwan musulunci laraba suna da wannan al'ada su dauki dabba su ce sun ba ma Allah kyauta wannan dabba kai dakin Allah a yanka don su samu lada ba sai sai za su je aikin hajji ba suna yin wannan hadayan kyauta waɗannan dabbobi su ba Allah to da addinin musulunci ya zo kuma sai tabbatar da wannan abin nan din to shi yasa ake kiransa hadaya wato kyauta zuwa ga ɗakin Allah ko zuwa ga mutane da suke zama a wannan harami shine ma'anansa kuma ana yi ne daga cikin bahimatul an'am sune raƙuma shanu awaki da kuma tumaki ko sune ake yin hadaya da su wanda aka sani amma kamar yadda malamai suke faɗi rafumi shi ya fi ya fi nama mai yawa shi ya fi falala duk lokacin da mutum ya ciyar da mutane masu yawa lokacin da ya zama ya samu ya fi lada ko a wajen layya a yin da ragumi ya fi yin da saniya saniya ya fi yin da rago haka lokacin da nama ta fi yawa lokacin da lada take yawa don mutumin da ya ciyar da mutum hamsin ba zai zama ɗaya da mutum da ya ciyar da mutum biyar ba to haka abin yake koda a ɓangaren layya ma yawan nama ake bukata don ka ciyar da mabukata da yawa to a zamanin haka suna yi to annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo shi ma yana yin haka din sai wannan hadisi daga aisha radiyallahu anha take faɗi fataltu qala'ida hadai rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ni ne nake yin wato akwai abin da ke kira fatalci ne igiya irin wannan a yi haka a mai da shi ya zama igiya fulani da suna yi suna amfani da shi wajen ɗaura dabbobinsu haka masu ciwo za ga suna wannan to ita ne ta tukka wannan igiyan wanda aka rataya a hadayan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika zuwa makka take faɗi sun ash'araha wa ƙalladaha sai annabi ya rataya ma wannan raƙuman igiyoyin da ita aisha ta yi da hannunta so ratayawa ake yi a wuya ana kiranci shi ake kira a gilada shi yasa ake kiran abin wuya na mata gilada ka sa abu a wuya sai ce kallatta shay'an ka sa wani abu a wuyanka to haka suke yi idan aka yi madabba haka to duk wanda ya ga wannan dabban tun a zamanin jahiliya sun sun cewa wannan dabba an ba Allah ke ta wannan dabba to duk wanda ya ganta ba zai cutar da wannan dabba ba zai taba ta ba iya gama ta kauce hanya zai dawo da ita hanya ne ta ita tafiyanta ba mai taba ta to shi yasa ake yin wannan ish'ar din a sun cewa dabba ne wanda aka ba harami to ba wanda zai taba ta to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka din Aisha ta ita ne ma take yin wa'annan igiyoyin sannan annabi ya rataya mu wa'annan dabbobin da za a tura su makka au qallatu wa ita ne sai dabbu igiyoyin kuma ta daura ma dabbobin a wuya thumma ba'asa biha ila albayt sai annabi ya tura su a kai su dakin Allah an ba Allah kyautan su wa qama bil madinati annabi kuma sai ya zauna a madina fama haruma alayhi shay'un kana lahu halalan ba abin da ya zama haramun daga annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yake dama halal ne abin da aisha take tusa ko ta nuna mana anan annabi ba wai ya yi shirin zai je aikin hajji ba ne yana zaune a madina ne a lokacin aikin hajji ya sayi waɗannan raƙuma aka a ce a tura makka je a yanka don a ba baƙin allah naman da waɗannan mutane za su to sai nuna man sai take faɗi a lokacin da annabi ya tura wa'annan raƙuma ɗin shi kuma yana zaune a madina to bai zama muhrim ba wanda ya sa ihrami da aikin hajji to duk wani abu da aka ce haramun ne ga mai ihrami yayi shi bai zama haramun ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bai ba aikin hajji zai yi ba annabi ko da ba aikin hajji lokacin shekara ya zagayo zai samu raƙuma ya tura ya ce aje a ba Allah ya ba Allah wannan aje a kai su a yanka a ɗakin Allah shine abin da Aisha take nufi kenan ba wai sai lokacin da shi annabin zai tafi da kansa ba ko bai dai ko yanzu mutum zai iya yin haka ya ba da kuɗi a je a sayi raguna a can a kai a je a yanka don mutane talakawa su ci zai samu lada shi ma a kai kira shi ya yi hadaya ko kuma mutum ya je aikin hajji ifradi ya zai iya sayan kuma ragon ya yanka ya yi hadaya ya yi kyauta don kyautan kamar yadda na faɗa shi ne ma'anan hadaya an gani wannan da mutum zai yanka na hajjin da ya na kirani ko da abin nan gode ma Allah shi ma yake yi sai ya yi wannan kyautan to ko da mutum bai je ba zai iya yin wannan ya da kuɗi a jiyacen a siya dabba ce wannan hadaya ne na yi a ba a yanka mutane talakawa su shiga su samu lada kuma duk lokacin da mutum ya yi haka a iri wuri irin na makka to shi ne wani lokacin da ya fi lada shi yasa annabi ya haka ba abin da ya fi lada kamar ka ciyar da wanda yake mabugaci sa'annan ka ciyar da shi a wurin da yake irin makka to kuma wannan shi ne falalan sai ta tsaru da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake haka din shi bai zuwa bai je aikin hajji ba amma sai ya saye su ce a tura a je a yanka a can don waɗanda suke mabukata baƙi da suka zo daga wurare da yawa da kuma mazaunan makka din su ci nama annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan ladan na hadayan da aka yi din to wannan shine abin da hadisi yake nuna mana ya nuna kenan Aisha radiyallahu anha tana yin aikace aikace da yawa ba wai kawai ya hadisai ta tsaya ba har aiki na tufka igiyoyi tana yi tana taimako annabi sallallahu alaihi wasu abubuwa da ya ce ita ma ta daura maraguma nan mata za su iya yi wa'annan aikace aikace na yau da kullum na taimaka su na gidaje irin wannan tun da ita ta yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aiki kuma ta ita ne ta sa musu aka yi tafiya da su annabi ya tura su annabi kuma ci ya zauna a madina bai tafi ba ya tura da wasu ce a je can ayyuka kasu a ranar goma ga wata don mutane mabukata su shi nama ne abin da hadisi yake nuna mana kenan ba mutum sai ya zai je yakin hajji ba zai yi hadaya ko wanda ba zai je ba zai iya yin hadaya an gane kamar mutum yana nan zai iya yin layya a nan kuma ya hadaya a can kaman alhaji shi ma wanda ya yakin haji zai iya yin hadaya kuma ya layya a nan duka nama ne za ta sai samu lada guda biyu sai samu ladan hadayan da yi a can samu ladan kuma layyan da yi a nan layyan da yi nan sai ce duka a raba nama tunda akwai na iyali wanda za su yi wannan yayi ne na sadaka sai duka a raba mu bukata nama kaga ya samu lada kala biyu kenan الحديث الهادي والثلاثون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما wannan hadisi shi ma daga Aisha Allah ya yadda da ita hadisi na 231 ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana akuya ya bada wato akuya ne bada a kai can a yin kaɗe kenan za a iya yin hadaya da akuya za a iya yin da raƙumi za a iya yin da saniya duka waɗannan ya halatta ai sai dai lokacin da nama ya fi yawa lokacin kuma ya zama ya fi falala an gane wannan ni shi ma hadisi irin <clears throat> wancan din ne yana ƙara nuna mana dai tunda ana magana akan hadaya shi ma za a yin da akuya kenan namiji ko mace in ya kai shekaru na layya don nan ba a gaya mana wani irin akuya ba to wannan zai nuna ko kowace irin akuya za a yi da ita in dai ta cika sharuɗa da za a yi layya da su da wanda hadaya da layya da suna duk tafiyansu ɗaya duk dabban da ba iya laya da ba ba za a iya yin hadaya da ita ba ba za a iya yin suna da ita ba duka sharuɗa gaba ɗaya da raguma shanu da kuma awaki duk iri ɗaya sharuɗan su na yin wannan aikin الحديث الثاني والثلاثون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها وفي لفظ قال في الثانية أو, أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك wannan hadisi daga abi huraira ta Allah yarda da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum yana kora dabba wanda zai kai makka a yanka na hadayansa badana badana shine ko saniya ko kuma a raƙumi shi ake kira albadna walbuduna ja'alna ja'alna ko to wannan shi ne cikin waɗannan dabbobi guda biyu qala sai annabi ke yana kora ta ga kuma tafiya yayi tsanani kamar sai annabi ya lura mutumin ya gaji sai ke gaya masa irkaba ka hau mana qala innaha badana ce wannan fa kyautan Allah ne wato kyautan da za a ba ɗakin Allah ne a harabi kaga baya so ya hau ya nuna har yanzu suna girmama har hawan dabban ma baya so ya yi sai annabi ke gaya masa irkabha ya sake gaya masa ka hau fara'aitu rakibha yusayirun nabi sai shi mai ruwaito hadisin Abu Hurairah kenan ce sai na ga ya hau wannan dabban kuma suna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama yana so ya nuna kenan ya halatta dabban da mutum zai yi hadaya da ita in raƙumi ne to zai iya hawa saboda dama raƙumi abin hawa ne ɗaukan kaya yake yi to don an ba za a yi hadaya da shi an sa mai wannan alama baya haramta ya zama a hauta ko a tatsi nono a sha ko a yi wani amfani wanda mutum zai bukata a ciki ko da yake an ba ɗakin Allah wannan raƙuman. an gane annabi sallallahu alaihi wasallama a lafazi na buhari sai ke gaya masa irkabha wailaka au wai haka? sai ke annabi sai ga kamar mutumin bai so ya hau sannan ce kai tonka ka hau mana shine ma'ana wailaka a gaya mutum alwali shine alhalaku amma ba ana nufin asalin kalman na halaka ba ina nuna dai yayi abin da bai annabi bai ji dadin sa ba sai ce masa wailaka kai tonka wai haka kuma kamar ce kai wani kamar tausaya ma mutum akan abu shine wai haka tsakanin wai haka da wai laka wai laka kai to wai haka kuma kamar kalma ne na tausayi wanda ake amfani da ita da nuna cewa kai abu amma akwai tausayi a ciki wancan kuma kamar zargi ne ake masa shine wai laka mai lamu to annabi sai yake gaya masa haka din wato ka hau mana ina ta gaya maka kawo ai ya halatta ka hau wannan dabban shi ne malawai sun ce duk wani abin amfani ko mutu yana da kaya zai ya ɗora ma wannan dabba ɗin kaya ko kuma dabban tana shayarwa zai iya tatsan nono zai iya hawa shi kansa iya buƙaci haka ɗin lokacin da ya riga ya ba wannan don in suka ba wannan dabban su a al'adarsu na da ba a yi komai da ita ba a hawa ba a can nono ce wannan ta Allah ne kawai to ko da ta je ta taba gonar wani ba zai mata komai ba saboda ya gane ce in ya taba kamar ya taba kayan Allah kenan to shi yasa suke sa masu wannan al'ara su daura masa abu takalma ma wata rana ake samu sai a sa igiya sai a daura takalman suna lilo a ƙasa tana tafiya da an ganta in sun cewa wannan dabba ma, <clears throat> ɗakin Allah kyauta saboda haka ba mai taba wannan dabba sai kowa ya ganta zai kokari ya ga cewa ta isa inda za a kai ta lami lafiya shi ma dai wannan hadisi abin da yake nuna kenan ana yin hadaya da raƙumi kuma ana iya hawa raƙumin da ake hadaya da ita sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ga wannan mutumin ya umurce shi ya hau din ya nuna masa ya halatta ya hau sai ce wa na'alu fi unuqiha a riwaya wato akwai takalma a wuyan wannan raƙumin kenan sun sa takalma su rataya ma raƙumi don a kai ta a a yanka ta a ranar sallah kenan sannan wata rana kuma sukan tsaga wato tozo na raƙumi ta gefe har jini ya zuba shi ma alama ne da ake yi ma dabbobi dabba wanda aka ba shi ma ɗakin kaba kenan a je a yin a hadari da ita sai a samu reza ko wani abu a aske gashin ta ɓangare ɗaya har a tsaga jini yana zuba tana tafiya to duk wanda ya ganta shi ma ya gane wannan shi ma a kyauta ne aka yi ma makka kenan harami a je a yinka a ranar goma ga wata عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها, وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال ونحن نعطيه من عندنا وأن حديثي لك علي بن أبي طالب رضي الله عنه سي النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر شيني أن أقوم على بدنه إن طيا إن يهدما raƙumansa da ya yi layya da su a hajjin bankwana raƙuma guda ɗari annabi ya yi layya da su ya yanka da hannunsa guda sittin da uku aliyu ya ƙarasa sauran sai ce to ka tsaya a gyara naman da fatun da komi da komi sai ka yi kyauta da lahamiha da naman wa juludiha da fatan wa jillatiha da kayan da aka samu kasuwan ana samu su sirdi a shimfiɗa har da wannan kayan duka kada a sai da komi a yi kyauta da su sadaka fi sabilillahi cewa Allah udiya aljazzara min shay'an kada a ba mahaushi komi daga wannan a matsayin shine ladan aikinsa sai annabi cewa nahanu udiyi min inna ni zan biya shi daga gare ni wato duk wannan raƙuma guda ɗari in aka yanka su wanda za su su kada a ba kowa nama wa'annan raguman a matsayin shine ladan aikin da ya yi sai dai za a iya ba shi a matsayin sadaka amma in ladan aiki ce ya zo za mu ba shi ladan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi ne ke nuna naman hadaya da na layya da na suna na aƙiƙa ba a sai da komi sai dai mutum ko dai ya ci ya yi sadaka ya yi kyauta duka haka ake yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma aliyu ya yi sadaka da naman da fatun da har sirrin da aka ɗora musu aka suka ɗauko don da kaya suka zo to duk wani akwai kowane akwai da abu a samansa to har da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam aliyu ya yi sadaka da su gaba ɗaya a ga annabi sallallahu alaihi wasallam hajjin ban kwana ya yi hadaya da raguma guda ɗari raguma ɗari ba ƙaramin abu ba ne a wancan lokacin ma ballantana har a yanzu kuma yanzu mutum zai yi raguma ɗari nawa za su kasance ko raƙumi kamar nawa ke kasancewa guda ɗaya eh du dubu ɗari biyu guda ɗaya a nan ake tsaye da shi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam raƙuma ɗari ya yi abin nan nawa kenan a kuɗin mu yanzu miliyan biyu eh ya yi miliyan biyu ko guda goma kenan <laughs> miliyan nawa miliyan ishirin sai annabi annabi mai kuɗi ne ko miliyan ishirin raguma wa zai layya ko da wani abu ko da miliyan ishirin a yanzu <laughs> ah, mutum ya samu miliyan ashirin sai ya waske wani kuna sai wani estate kawai ya yi ta gini abinsa <laughs> amma shi ne annabi ke layya da shi bai damu ba ko bai damu ba sai a yi ta yi kawai kuma a yi kyauta gaba daya sai kuma duk nan guda ɗari din wanda suka yi aiki shi zai ba su ladan wannan aiki kowane ɗaya kuma ka duba nawa za a yi aikinta shi ma ba ƙaramin abu ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya buɗa masa ya yalwata ga mutane shi kansa kai lokacin da wasu suka musulunta in su zo suka musulunta sai a ware raƙuma ɗari sai ce ka tafi naka ne sai je kawai ya auka je kawai yana ihu ku zo ku musulunta ku samu dukiya ku zo wajen nan sallallahu alaihi wasallam kawai mutane sai su ta zuwa wanda musulunta nan sai ya ware na shi sai ya bashi ce muna musulunta saboda dukiya kafin kwana biyar mun zama dukiyar ma ba ita kuma damuwar mu bane shine musuluncin da ya shiga zukatan mu shi yasa wanda suke musulunta ko a lokacin azumi bai kamata a bar su haka ba ai musu abinda za su ji dadin musulunci shigo musulunci ba wai su musulunta don a basu ba amma dai su musulman su yi musu wani abu ko a saya musu a samu kaya da wanda musulunta namiji a baci yadi da yadda zai yaje ya dunka mace ma a ba ta zane da sauransu annabi raquma da awaki ɗari ke badawa garin mutane gaba da sai zuwa suka musulunta yace mu muna musulunta saboda dukiya amma kuma bayan kwana biyu shikenan imani ya shiga sai mu kamar mu ma wani ya zo mu bashi wannan dukiyar da muka samu kaga annabi yana jawo mutane shine mu'allafatu qulubu haka lokacin da aka yakin hunaini ma wasu mutane ya kalli ne ke kai zo sai ɗauki raƙuma ɗari ya kalle wani ce kai ma raƙuma ɗari ta yi kallon wani a ah, mutanen madina suna ta kallo ne. su dauka za a ce to ku sauran ku kwashe duka aka ribar da su ga wasu mutane daban wasu ma ba su zaɗe da musulunta ba wasu ma har yanzu ba su musulunta tukuna ba annabi ya ba su bin jawo jawo hankalinsu mutanen madina suka zauna suka yi ciro kowa ya tsaya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira su ce ya mutanen madina saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina yin kyauta in hana mutum wanda na hana nan na fi son shi akan wanda na ba saboda na yadda da imaninsa na san ko da na hana shi ba abin da zai sa ya kauce daga hanya shi yasa sai in ba wanda nake tunani in na hana shi zai iya samun matsala ko da nake so na san na yadda da imani ku sai in hana ku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku sani fa inda mutane za su zo su zauna a ce to a tashi a miƙe sai mutane suka yi nan sai ansar mutanen madina suka yi nan ce nan zambi inda mutanen madina suka bi ta annabi ke gaya musu ba kwa so mutane su koma da awaki da raƙuma da waiku koma da rasulullah suka ce muna so daga nan suka ta farin ciki saboda matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su ce kowane lokaci yana tare da al'ansar mutanen madina yana ba waɗancan ne saboda raunin imaninsu ya hana waɗannan ne saboda ƙarfin imaninsu kaga ba ƙaramin abin nan recommendation daga annabi sallallahu alaihi wasallam gare su ba wannan kawai ya ishi ya ici mutanen Madina to shine suka ji wannan dadi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kyauta kyautar da ba wanda yake yin irin ta yanzu babu ko yanzu mun ce miliyan 20 ya yanka layya hadaya kawai <laughs> na'am ko raguma ɗari ne ba garami abu bane yanzu wanda zai yanka ya ya ƙure a ce ya yanka raguna goma gidansa shi kenan ba ma shanu ba ƙurewa kenan sai kawai alhaji wani guda raguna goma yanke to annabi ɗari raguma kuma to kai an gani annabi sallallahu alaihi haka yake mafi yawa ko lokaci in zai yi kyauta Allah ya buɗa musu a lokacin da Allah ya buɗe masa har da ya kasance idan mutum ya mutu kafin a masa sallah sai ya tambaya akwai baci a kansa in ka ce eh, sai ya ku sallah da Allah ya buɗa masa sai ce duk wanda yake da bashi a kansa ya mutu ni zan biya masa idan kuma akwai dukiya ya bari so na iyalansa ne haka annabi ya faɗa iya bar dukiya iyalansa su samu amfani dukiya iya bar baci ce a kaina ni zan biya haka annabi duk wanda ya mutu bai da abin biya yana da bashi sai annabi ya dauko dukiya ya ce a biya masa haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa tare da mutanensa hadisi mu na gaba an ziyad bin jubairin qala رأيت ابن عمر رضي الله عنه قد أتى على رجل قد أناخ بدنه ينهرها فقال ابعثها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأن حديثي لك زياد ana kiransa ziyad bin hayya bin mas'ud bin mu'attif as-saqafi tabi'i ne sai ya ga abdullahi dan umar kada ata ala rajul ya zo wajen mutum kada anaka badanahu yanharuhu ya ya daure raƙuminsa yanharuha yana ya kwantar da raƙumin zai yanka ta faƙala sai Ibin umar ke gaya masa As haka ta da ita ƙiyaman a tsaye kan ka ɗaure ƙafanta na hagu a tsaye ka soke ta tsaye don ragumi haka ake yin ka da ba a ka da ita sai ka ka da ita za ta daɗe ba ta mutu ba mai ka batta a tsaye aka ɗauko ƙafan hagu aka naɗe ta haka aka tsaye da ita akan ƙafansa na dama aka soke ta minti biyar shi kenan sai ta mutu amma ya kwantar da ita to za ta daɗe ba ta mutu ba to shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masahabbai annabi sallallahu alaihi wasallama za ga likita ne kuma ya san abubuwa kuma soja ne ya san abubuwa makasa ko da ma yadda abun zai ya mutu da wuri da wannan yadda yake a yanka ragumi shine ne fi hutu ga ragumi don in kai sabani wannan to za ka wahal da shi zai daɗe bai mutu ba za a yi ta kokuwa da shi amma ya ka kama wannan kafan na hagun aka ɗaure aka bace tsaya a wannan ana yinka ta kawai nan da ta faɗi shi kenan ta mutu kenan amma aka ce za a yinka kamar yadda a yinka sa a ɗaure kafafun tana miƙe in an sai ta daɗe kila ma sai ta tashi sama ta buge mutanen da ke kusa don ragumi tana da wannan ko an yanka in dai a kwance take za ta iya tashi gaba ɗaya saboda tana da ƙarfi sosai sosai yankan don an yanka ko da yanka makogoron gaba ɗaya bai kashe ta da wuri akwai dabbobin da suke haka ba sa mutuwa sai ta uni an yanka man ta mutu ba akwai dabbobin da suke irin wannan an san kamar damo damo za ka ya uni da shi a yanke ko ka cire wuya an kai ajiye da zai ga tana guduwa <laughs> don haka take to abinda suke wanda suka san kanta in suka yanka sai su cire harshen nan da ka zaro harshen shi kenan ka gama da ita amma wai yanka kawai ka bar ko da fata kawai ka bari ka batta kana gani kamar ta mutu ka manna a jikinka zai yi ta na kama wuyan mutum <laughs> haka zamo take ba ta mutuwa da wuri akwai dabbobin da suke yi wanto raƙumi aka cikin so sirrin raƙumin shine wannan sukan din bayan an ɗaure kafa akwai kimiyya a wannan abun din kuma da sanin ta wato haraka irin na soja kenan za mu ce yadda in abu yana da ƙarfi yadda za a yi a kada shi nan da nan kuma ba zai wahalar ba shi kuma ba zai wahala ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya haka sai abdullahi bin umar ke gaya wa mutumin nan ya kada ita ya yi mata haka ɗin sa'annan ya soke ta wannan shine sunnatu shi ne sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar yake gaya min wannan haka kenan kenan wannan raƙumi haka ake yin kashi in ka je inda ake yin mai sunansa a ake yanka dabbobi da ake yi na hadaya lokacin hajji za ga haka suke yanke raƙuma za su ɗaure su ta ƙafa kawai ɗaya ke ɗaurawa sai ta zo za ta akora ta kamar za ta wuce tana zuwa sai a soka da kawai minti sai ga ta faɗi nan da shi kenan na'am eh a kaman haka ta nan kusa da ƙafa inda ƙafa ya haɗe da wuya ta nan ne ake soke ta eh amma ko ina aka soke ta ta mutu ita yayi raƙumi amma dai in ana so ta mutu da wuri ta wannan wurin ake soke ta eh a wannan shine a ƙarshen babin da yake bayani akan hadaya kaga wannan hadisan suna nuna mana kenan akwai abubuwa da yawa wanda za ga an hana a yi su amma kuma saboda wata maslaha sai a yi su kaga annabi sallallahu alaihi ya hana a yi a tsaga kunne na dabba ko wani wuri jini yana zuba amma saboda maslaha na a sun cewa wannan dabba ta hadaya ce domin kada wani ya cutar da wannan dabba ko ya kama ta ya yadda a tsaga tozo wannan dabban ta yi tafiya jini yana zuba ba wani abu wannan saboda wancan maslaha din to ya kabarta haka din wani zai iya kama ta wani zai iya ji mata ciwo wanda zai fi wannan din wani zai iya cutar da ita amma sai a ce a yi mata wannan dan karamin don a gane cewa ta Allah ne kada wani ya taba ta don suna girmama wannan tun zamanin zuwan addinin musulunci har addini ya zo kuma sai ci gaba da yin wannan ɗin to shi yasa aka yi wannan abubuwa da yawa a wa'annan dabbobi a babi da muke kai shi ne babin da yake magana akan gusul lil muhrimi wanka ga mutumin wanda yake cikin ihrami sai ya sa ihramin sa yana cikin ihrami cin ya halatta yayi wanka ko bai halatta ba in zai yi wanka ya halatta ya cuɗe gashinsa kansa ya wanke kansa don ce wanda yake ihrami ba ya taɓa gashin jikinsa to ya halatta ko bai halatta ba shine wannan babu abin da yake so ya nuna mana kenan in har ya halatta to ga yadda a hadisi yake faɗi الحديث الخامس والثلاثون بعد المئتين عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن, بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسل فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فقعطعه حتى بدا لي رأسه ثم قال للإنسان يسب عليه الماء أسبب فسب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل فقال المسور لابن عباس لا أمارك بعدها أبدا القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها وانا حديثي daga Abdullahi bin Hunaini ce Abdullahi bin Abbas su yi saɓani tsakaninsa da wani sahabi ana kiransa Miswar bin Makrama suka yi saɓani kan cewa mai ihrami zai wanke kansa ko ba zai wanke ba Abdullahi bin Abbas yake yana wankewa miswar bin al-makhram yace a baya wankewa bai halatta ba saboda baya an ce kada ya taba gashin sa kada wani abu ya fita in zai yi wanka ya wanke kai kuma ina mai bayar da za a yi gashi ba zai fadi ba to in yayi haka da gangan zai iya yin fidiya saboda ya aikata mahazuri sai sai suka yi sabani to shi Abdullahi bin Abbas dama yana da hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya san Abu Ayyub al-Ansari shi ma yana da wannan hadisi sai ya aiki shi hunain din abdullahi bin hunain amma sun yi saɓani a wurin da ake kira al'abawa sunan wuri ne tsakanin makka da madina ana kiran shi al'abawa to yana kilo kusan uku daga wurin da ake kira sailul abuwa to sai ya aike shi zuwa ga abu ayyubal ansari ya je ya tambaya shin mai harrama da aikin hajji zai iya wanke kansa da ya aike shi wajen abu ayyub al-ansari ta yi sa'a yana zuwa sai samu abu ayyub al-ansari yana wanka tuhu ya wajadtuhu yaghtasilu yana wanka bainal qarnaini tsakanin katakai itatuwa guda biyu a kusa da rijiya to an sa wasu itatuwa ɗaya nan ɗaya nan sai ya sa zane kamar labule ya ɗaura sai ya ci ga ciki yana wanka to da shi wancan ɗin ah, abdullahi bin hunaini ya zo sai sai fa sallamtu alaihi sai ne masa sallama fa qala sai ke tambaya man hadha waye wannan fa qultu in ji abdullahi bin hunain sai na faɗa ana abdullahi bin hunain ni ne abdullahi dan hunain arsalani ilayka ibn abbas abdullahi dan abbas ya aiko ni zuwa gare ka yas'aluka yana tambayanka kaifa kana rasulullahi ya gasilu ya gasilu ra'asahu wa huwa kaga bai ce tambaye ka cin annabi yana wanke kansa ba ko mai ihrami yana wanke kansa a ce ya zo ne tambaye ka ya annabi yake wanke kansa alhali yana cikin ihrami ya san kenan annabi yana wankewa yana so wancan ya ƙara tabbatarwa cewa annabi yana wankewa wada abu ayyuba yadahu ala thawbi ta'adahu abu ayyuba dama tufan an daura can an daura nan in ka sa hannunka zai yi ƙasa kadan ce sai ya sa hannunsa a wannan tufan sai ya dan saukar da tufan wanda aka aiko sai yana ganin kansa ko ne ra'aso shi sai kansa ya bayyana na zama ina ganin kansa da ba na gani yanzu da ya dan saukar da shi da hannunsa ina ganin kan summa qala lil insani yasubbu alaihi alma dama akwai wanda yake zuba masa ruwan yana wanka sai ce masa usbub ka zuba ruwan in ji shi abu ayyuba kenan yana gaya ma wanda yake zuba masa ruwa fasabba ala ra'sihi shine ina sababin alma'a sabba mu muka zubo ruwa zubawa usbu bi ma'ana yi ta zubawa fasabba sai ya zuba to thumma harraka ra'sahu bi yadayhi sai yi hannunsa haka Biya yadayhi fa bihi ma haka wa adbara ya sake dawo da su yana motsa kai kenan ya fara kamar yadda ake yin shafa haka amma yana motsawa yayi daga farko har zuwa ƙarshe ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل في هكا نجا النبي ينا هيكتاوا ينا cikin ihrami kenan mai harrama zai yi wanka zai wanke kansa zai wanka da sabulu muddin sabulun nan ba iri wanda ake yin su masu kamci na turare ba wanda ake wanka da wanka da su shi kenan normal sabulu na yau da kullum mai ihrami zai iya wanka da shi an gane na'am فقال المسور لابن عباس شي مسور إن دقنا سيقيا مع ابن عباس sai ke gaya ma abdullahi bin abbas la umari ka ba da ha abada zan sake gayayya da kai baya wannan ba har abada in ji shi miswar ɗin saboda ya ga kila ya yi jayayya da shi na farko an nuna mai annabi ya yi na biyu yi na fice daga wannan bayan wannan ba zan sake jayayya da kai akan wata sunna da ka gaya mana ba da abdullahi bin abbas na rikin sahabbai da suka san sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da suke tare da annabi da suke yawan ruwaito yana da cikin as-sab'a al-mukthiri na wanda suke yawaita ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi bin abbas yana cikin su kuma yana cikin yaran sahabbai wanda shi kansa sahabi ne babansa shi kansa abbas din sahabi ne babban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin sahabbai wanda suke fukaha na masu ilimi da suka son tafsirin alqur'ani wanda annabi ya yi masa addu'a ce Allahumma allimhu at-ta'wil wa faqihu fi din ya Allah ka sanar da Abdullahi bin Abbas fasarar Qur'ani kuma ka ba shi ilimin addini kuma haka ya kasance shi Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu shi yasa da ga malaman tafsiri da yawa in suka dauko tafsiri an qala qatada sai kaga an ibn Abbas fassaran aya kaza sai sai Abdullahi bin Abbas ya fassara aya kaza har akwai tafsiri ma da ake jingina akan kira shi tafsir ibnu Abbas littafi musamman aka rubuta na tafsiri amma malamai da yawa sun ce wannan din a tafsiri mai zaman kansa cewa na ibnu Abbas bai inganta ba amma dai a tafsirai za ka samu tafsirin abdullahi bin abbas a ayoyi masu yawa shi abdullahi bin abbas ya fassara wannan aya da kaza kuma duk lokacin da suka samu gaddama da wani sahabi ya ka ja ka tambayo sai ga abdullahi bin abbas ke kan daidai akan wannan tafsiri na aya din shi yasa malaman tafsiri suka ce idan ka samu tabbai su yi sabani a fassaran aya wannan ya fassara da wata ma'ana abdullahi bin abbas ya zo fassara da wani ma'ana to na abdullahi bin abbas za ka dauka saboda yana da cikin annabi ya yi masa wannan addu'a Allah ya sanar da shi tafsirin Qur'ani kuma Allah ya sanar da shi dai to sai ka dauki na ibn Abba saboda shi ƙwararre ne a nan da addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam an gane kowane sahabi akwai inda ya ƙure kamar yadda shi kuma mu'azu bin jabal an ce ya fi kowa sanin halal da haram shi bi mu'azu bin jabal abdullahi bin mas'ud man arada an ya ƙara kama unzil fal ya ƙara bi ƙira'ati bin ummi abdi wanda ke so ya karanta ƙur'ani da tajwidi daidai kamar yadda aka saukar da shi to ya karatu irin na ibn ummi abdin abdullahi bin mas'ud kowa da inda ya kore to abdullahi bin abbas faqihi ne kuma masanin tafsirin alqur'ani don annabi ya yi masa addu'a kan wa'annan abubuwa guda biyu kuma dukkan su ya same su to kowane sahabi akwai inda shi ma nashi korewa yake da abin nan wani sai ga Allah ya bashi murya mai kyau wajen karatu alkur'ani wani sai ga ya Allah ya bashi kaman gado shi ma za ga a gado shi kuma akwai wanda sahabi abu zarri ne ko a abinan mm, wannan sahabin ne wanda yake za ka ga malaman gado ma in suka zo kun gado sai ke wannan ne wanda sahabi ka zana wanda sunan sahabi sananne ne lawalam zai za na manta sunan shi to shi ne masanin gado zaidu afwan zaidu to shi za ka ga a gado mafi yawa da shi ake ci ma komawa masanin gado ne shi ma da kowa da inda ya ƙure a kansa nan sai mu tsaya na insha Allah sati mai zuwa sai mu yi bayani akan babi da yake magana akan ɓata hajji zuwa umra wato dama mutum in yayi niyan aikin haji zai iya bata kaman lokacin da mutum je ihrami harrama sai ce labbaik Allahumma hajjan kaman zai yi ifradi ko hajji kirani Ba ya je makka ya shigo ya fara dawafinsa sai ya so yana so ya canza ya mai da shi umra da ya wannan to ya halatta mutum ya yi haka ne bayan ya ɗauki niyan hajji kaza za mai sake canza wannan abin to shine wannan babi zai yi gaya mana insha Allah da yake nuna mana mai ihrami zai iya wanke kansa ba wani abu sa'annan kuma yana nuna mana kenan sahabbai kowane lokaci da suka samu wani abu daga annabi sallallahu alaihi ba wanda zai ja zai miƙa wuya kai tsaye ne kawai sannan hadisi na mana ana iya karɓar labarin mutum ɗaya kan abubuwa na addini na yau da kullum don kaga wannan sahabi abdullahi bin hunayn din shi kada ya kai kai je da ya je gani zai ba a su miswar din labari kuma suka karba suka je suka koma ya koma je abdullahi bin abbas yake gaya masa ba zai sake jayayya da shi ba wannan sabari masu tunani cewa hadisul wahid ba za a yi aiki da shi ba sai hadisi ya zama mutawatir da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai daddaya daddaya su su isar da addini kamar mu'azu bin jabal shi kadai annabi ya tura yama je da isar da addini an ce har sai an samu mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shi da kaga ba magana kenan da yawa annin sallallahu zai ba da hadisi mutum ɗaya da shi kawai ba da labari kaza a yi aiki da shi inda mutum ya ci kashar rudan da ake magana na karɓar labari to ba a buƙatar sayansa muna biyu na uku na hudu ko wani abu za a karɓa kai tsaye a wannan hadisi abin da yake nuna mana kenan kuma hadisi na nuna mana ya halatta yi sallama ga wanda yake cikin yana wanka don ya sami shi yana wanka sai masa sallama amma bai nuna mana shi ya mai da sallaman ba in fi kawai da yake fasallamtu alaihi fa qala man hada waye wannan kaga ya nuna shi bai mai da sallaman ba amma dai shi yayi masa sallaman to da ba a sallama shi kuma abu musa abu musa al-ashari abu ayyub al-ashari da ce masa a'a ba a sallama ga wanda yake irin nan wuri to amma shi bai mai da sallama ba ya halatta kenan in ka zo da mutum ka same shi a wani wuri yanayi irin wannan za ka yi masa sallama kuma ya halatta shi ma ya yi magana ya tambaya waye wannan in akwai bukata don da ka sallama akwai tambaya man haza yace ni ne abdullahi bin hunain arsalani ilayka ibnu abbas abdullahi bin abbas ya aiko ne domin in tambaya ya annabi yake wanke kansa sai ya nuna annan hadisi yana nuna mana a nuna mutum aiki a aikaci shine yafi don sai ya nuna bai ma yi magana ba sai ce kawai zubarwan ya zuba ya ta nuna masa a aikace sai je gaya ma abdullahi bin abbas inda ya ce yana wankewa ne kawai kaga sai ce kila ruwan kawai yake zubawa bai mutsukewa da hannu amma sai ya nuna masa bai yi magana ba kawai yadda annabi yake ya kenan ya gama daukan ilimi sai ya tafi ce ga yadda na same shi yana yi ba kaga ai ai koyar da aiki aikaci shine wanda ya fi kowane shi yasa annabi da yawa wata rana in zai koyar da sabbai aikaci yake yi taka kaso ma sabbai za su koyar da junansu haka aliyu wata rana ya ɗauko ruwa ce kuna so in nuna muku yadda annabi ke alwala suka ce eh ya ɗauki ba lokacin alwala ba yayi wani sahabi ya zo ya samu mutane ya ga kaman babu mutane da yawa da suka so yadda annabi ke sallah yayi alwala ce ba lokacin sallah ba ya zo na tabbar sun ce bari in nuna muku yadda annabi ke sallah ya gama sallah yadda annabi ke yake yi ce to wannan ita ce sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokacin sallah ba to wannan yana da kyau kenan ko yadda aiki a aikace shi yasa annabi a wasu lokuta shi kansa in zai yi wani abu ko addu'o'in da ake yin su a boye sai yi su a bayyane kamar da wal istifta wata rana sai yi su a bayyane don sahabbai su ji haka abdullahi bin abbas wata rana ana sallan gawa shine liman ana cikin da aka fara kabbarsa na farko kawai sai ya fara fatiha a bayyane ya gama fatiha aka gama komin da za a yi wasu suke tambaya a ah, mun cika karanta fatiha ne a wannan kuma a bayani ce na yi ne don in nuna muku sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallama karanta fatiha a sallan gawa shi yasa liman iya ga mutane akwai abubuwa da yawa da basu san shi ba a sallah yana da cikin fiƙihu wasu ya dinga yin su a bayyane wani zai iya tambaya sai nuna masa suna ne shi yasa za ka ga abubuwa da yawa da ake yin su a sallah mutane ba su san su ba saboda limamai ba sa irin wannan abu aikace wata rana in ka yi sujjada ko ka yi dago daga ruku'i ka karanta addu'an da ake yi bayan bayan tsago da ruku'i mai tsawo wani sai ya tambaya suka ce ma sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam in ka gama sallama sai ka yi waɗannan addu'o'in gaba da ka nuna mutu a bayyane wani sai ya ji sai ce ah, na ji kana fi eh wannan aiki ake yi haka in ka kabbarta sallah sai ka yi du'al istifta din a bayyane sai su ji to mutane sai su yi ta koya wani zai iya ah ya malamin ne zai wannan abu a bayyana ko da a sallan azhar ne zai yi tambaya sai ce ai sunna ce ina so ka ka koya sai a ah, ce to kare ga abin da na karanta ka je ka koya kaga ka koyar da mutane aiki a aikace haka ake so a dinga yi mutane su dinga yi to mutane sai su koyi abubuwa da yawa amma aka yi shiru kawai ana ta tafiya sai ga mutum an shekara arba'in ana sallah in ka je mutum ya yi maka sallan annabi tun daga shigowar masallaci sai ya ga ina babu saboda ba a koya miki yadda ike yin ta ba kawai yana bin karatu tiyori ne kawai ko kuma teori bai cika koyarwa dole sai an shiga aiki sosai shi yasa za ga makanike zai je gama digiri dinsa ya gama masters dinsa har zuwa dan mai mota ya gyara in bai taba ba zai iya ba ko zai iya amma wanda yake yi a aiki cefa, sai zai kunci ko yau aka yi wata aka kawo ta sai motar da sai an amfani da kwamfuta a turawa sai ga mutum da spana kawai ya gama mota ya tafi a bisa saboda yau da kullum aiki practical to shi yasa aiki a aikaci shine ko a sallah abinda ake so a dinga yi kenan za ka koyon sallah sosai na'am shi ya halatta eh, ko mutum in ya kama kansa kowane rana akwai wanda zai sa ba wani abu muddin ihrami ne eh, ba matsala mm, kuma ihrami ba dole ba ne sai fari kowane kala mutum zai iya sa sai dai mustahabbi ne a sa fari eh, mata su kan ba su da ma wani abun nan ba mustahabbi bane ne masu sa fari yakan iya zama haramu a wata rana don akwai lokacin da irin ruwa aka yi ruwa a mina a ranar sha ɗaya ga wata za an fita jifa kenan irin yan shainan da mata najeriya suke sawa da ruwa ya jiƙa su duk kunkunan za ka ga a waje wallahi abin ba daɗi da shi yasa kullum ana gaya ma mata su ba su da wani ihirami kaya kowane irin kaya za su sa muddin kayan nan ba su yi shi na ado ba ne ba wai sai sun sa wannan farare ba mu ma ke sai ga kullum ana nan ana ta dunka wannan dan chainan nan kullum kullum sai ga hijabi guntu in ma wasu ma ba sa sa hijabi suke cirewa su daure saboda ranar aiki ne sai ga sun yi damara da hijabi <laughs> yana ta tsana abin nan ba za ga shi mace ba wallahi kamar namiji ita ma ta daure ta rike takalmi a hannu tana ta tafiya wani iri sai ga matan ba da gani amma da za su sa kayan su normal na yau da kullum ba su da wannan matsala da aka yi ruwa wallahi ka kansu kaucewa za ka yi dole su kansu sun rasa da za su sa kansu a wata shekara da aka yi ruwa a mina da ita har ya kashe mutane sosai wannan shekara to abun ba wai sai sun sa wata kaya ba namiji ma zai iya sa kowane irin kala sai dai malamai suka ce shi fari din shine wanda yake afdal na'am tambaya shi kenan na'am a mafi yawa ba wani nassi da zai bambanta ladan na hadaya da layya abu ne su yi kama da juna shi yasa nace ko da mutum yana son zai yi hadaya zai iya yin layya to kaman ladan su sai dai a ce wanda yi hadayan kila zai fi lada saboda yanayin mutanen da suke cin nama a wancan lokacin wurin saboda in wuri ma yana da nashi falala to mutum ya yanka shi yasa yankan a can ake yi a harami to in ka yi sadaka a harami ya fi wanda ka yi a wani wuri daban eh, in ka ba mutanen da suke wannan haramin to anan sai ce hadaya ta fi amma inda mutum a wurin kuma zai yi hadaya ya yi layyan to nan babu bambanci tsakanin su an gane tsakanin ladan su na'am eh iyalanka da suka ci naman nan bibi da da a idan na gane in ka yi iyalanka suka ci kana da lada ka ciyar da iyalanka ka yalwata musu amma in kai sadaka sadakan nan kuma ya fi wanda iyalanka suka ci don wancan za a ka lada na musamman na wannan sadakan wannan kuma iya kawai na ciyar da iyalai shine za a ba mutum to ladan sadaka ya fi ciyar da iyalai, shi yasa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka yanka akuya a gidansa sai ya tafi zai zagaye ya dawo kafi ya dawo sai ya samu aisha gaba tare da ba, wannan akuyan sai ko fito kawai ya rage sai ke tambayanta ina akuyan nan naman sai ta ce mai ai gaba daya ya kare sai ku fito kawai sai annabi ce mata a'a ai ku fito ne ya kare yanzu wannan ne ya rage wanda aka yi sadaka saboda shi za a ji a samu ladansa an gane to wanda mutum ya bada sadaka ya fi lada saboda ka ciyar da mu bukaci watakila ya yi kwana da kwanaki bai ci nama ba yana bukata daga bacin naman nan baka ji farin cikin da ka sashi ba baka ji addu'an da zai maka ba sa wani farin ciki ba karami abu ne duk wanda ya sa musulmi dan uwansa farin ciki to Allah shi ma zai yaye masa bakin ciki na duniya da lahira tukuna banda wannan ladan naman da ka bashi ka sanya masa farin ciki a zuciyarsa shi kansa wani abu ne na'am wa Eh. ina gani magana ba ingantacciya ba ce wannan eh. a da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama dai aka tambaye ci wani sahabi ce idan zai yi wanka annabi sallallahu alaihi wasallama ce ka suturta al'auranka sai dai akan matanka ko baiwanka ko wani sai mutumin yake fari idan ni kadai ma idan ni kadai fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ai Allah ya fi cancanta ka ji kunyansa akan mutane abin da ya nuna masa kenan ba wai maganar la'anta ko wani abu ba don la'anta babba abu ne kuma mutum zai yi wanka irin wannan dole ne wasu lokuta sai ka tube ne musamman a gida irin wannan to in magana ta kama a yi ta za a iya yi kamar yadda wannan yana cikin wanka sahabi ya yi magana wannan ma ya isa mu gane cewa za a iya yin magana a auka ko malaman fiƙi sun ce don mutum yana wanka ko yana cikin biyan bukata bayan gida to ba a so ya yi magana illa bi daruratin sai dai lalura in ta zo kenan sai magana amma haka mutum yana cikin bayi yana ta surutu ba kuma ba yi ladabi ba amma in har ta kama yi magana zai iya yin magana ba maganan la'anta na'am hmm. kuma mafi yawa kamar yadda aka ce mala'iku ba sa shiga irin wayannan wurare sai dai aljanu suke wurin shi yasa in mutum zai shiga zai nemi tsari daga aljanu Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith saboda suke a wurin shi yasa mutum ya tafi ya tube ba tare da ya nemi tsari ba sai su shiga mutum daga nan nan suka fi shiga mutane shi yasa annabi in ya fito in baya ambaton Allah a wurin in ya fito sai shi gufrana ya nemi gafara rashin ambaton Allah da bai yi ba a lokacin da yake cikin bayi an gane saboda shi annabi kowane lokaci yana ambaton Allah to a wurin babu ma mala'iku a wurin bayi ko wurin wanka ko wani abu aljanu ne suke zama a irin wa'annan wurare shi yasa ake neman mutum kowane lokaci ya san zikirin da zai yi in zai shiga wuri ko in zai fita ko in zai gangara ko in zai hau ko in zai wani abu saboda wa'annan su ne tsari na mutum rashin wa'annan abubuwa shi yasa aljanu suke samun dama suna shiga mutane ko gidajen mutane ko wani abu haka sai ka samu an haifi wani yaro ka rasa yadda yake in shekara 20 zai dauka yau aka haife shi yau da yawa aljanu ne da ake kwana da su a gidaje za a fi shiga gida ba a neman tsari ba a bismillah ba a komi in za a ci abinci haka da an zo za a ci abinci ba a bismillahi ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi inganta sai dan zai gayyato mutanensa gaba daya ce ku zo mun samu wurin cin abinci mun samu wurin kwana an gani haka shaitan aljanun shaitan yake gaya mutanensa ba in aka ambaci Allah sai sauri ya fita ce wannan mugu ya kore mu <laughs> don ji bai so ambaci Allah eh na'am na'am a in ka ce in yi a'udhu bika min al-khubuthi wal shi kenan don khubus din kamar yadda malamai suke fassara shi mazajin aljinu khaba'ith kuma matayen su to in ka ce min al-khubuthi wal khaba'ith ka hada shedanun gaba daya kenan eh na'am na'am أعوذ بالله eh in mutum ba zai iya da larabcinsa ba zai iya yin da hausa amma ba a'udhu billahi a'udhu billahi yana karatun qur'ani ake yin sa kowane abu yana da inda ake yin sa an gane don mutum zai shiga ba shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bai abin da aka umurce shi ba amma in zai karatu ne sai shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma in zai shiga bai Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith in bai iya ba sai da yaren sa amma kamata kowane musulmi ya iya wannan don bai da wahala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kowane musulmi kamata ya sayi wannan hisnul muslim din hisnul muslim an tarjama shi yaruka daban-daban akwai hausan larabci ko wanda za a karanta kowa ya mallaki wannan littafi duk wata gaba kona da za ka yi akwai addu'anta to musulmai su rike shi hisin katanga ne na musulmi in mutum ya rike wannan insha Allah Allah zai tsare shi daga kowane irin sharri Dun babu addu'an da bata wannan wurin duk abin da mutum yake nema addu'an kaza addu'an kaza iya kansu aka yi shi kawai to kowane musulmi ya nemi wannan akwai addu'o'i da basu da wahala kalma ɗaya biyu kawai sai Allah ya tsare ka kalma ɗaya biyu shikenan to rashin yi shi yasa shaidanu suke samun dama a mutane don Allah yake fadi su shaidanu ba su da iko akan mutane da suke ambaton Allah suna samun iko ne a mutane da suka manta da Allah ba sa ambaton Allah na'am اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك رجع الأمر كله على نية وسير فعلا تنتم إنك